التي تعرف قدر عادة حيضها تحسبها ko tahsubuha na tahsubuha wato ita mai istihada wadda take gane kwanakin al'adarta to za ta kirga wannan kwanakin na jinin al'ada sun matattasilu badan kirra'iha da zaran kwanakin sun wuce sai ta yi wanka litakuma litakuma ya matsoriha bil ibadat domin a cikin kwanakin da suka rage ko da jini na zuwa tunda na istihada ne za ta ci gaba da yin ibadojinta allati tatajannabu al-ha'id irin ibadojin da da da lokacin take al'ada take ta su kun gane ko wato mai istihada kullum hukuncin da zaka bata shine da can kafin ki fara wannan jini na dindindin kwanaki nawa kika saba yin al'ada ta ce kwana biyar ce to kowane wata da kin zo kwana biyar din da kika saba yi da sun wuce shi kenan sauran kwanaki ko da jini bai wuce ba sai ki yan wanka sai ki ci gaba da sallar ki illa iyaka duk lokacin da kika zo zaki yi sallah sai ki kunzugun ki toshe kofar da jinin ke fitowa dan kare ya bata jiki na sallah kamar yadda waɗansu hadisin daga ba za su yi bayani na biyar anna dama najisun yajibu ghasluhu yace jin mun fahimta a cikin wannan hadisi jini na jasa ne ya wajaba a wanke shi a ina muka fahimci wannan cikin hadisi da annabi yace faghsili anki dama ki wanke jini gaban jikinki wannan ya nuna jini na jasa ne to sai dai faɗin sa cewa jini da nasa ne gaba ɗaya ba tare da bayani ba wato akwai <coughs> nau'i na kusuriya ciki saboda ba dukkan jini ne ke zama najasa ba jinin haila najasa ne jinin istihaba ma najasa ne haka jini na nifas na biki shi ma najasa ne kun fahimta da kyau amma jini na dabbar da ya halatta a ci kamar rago kamar shanu kamar awaki kamar kaji wannan jinin su ba najisa bane ba haka jini da yake fitowa daga jikinka kai dan adam sakamakon jin ciwo ka ji rauni jini ya fita daga jikinka har ya bata tufafinka ko ya shiga a wani wuri na jikinka wannan duk ba na najisa bane ba kun fahimci wannan da kyau duk maganar da kuka samu cikin maganganun malamai da ke cewa jini na jisa ne jinin dan adam lokacin da ya fito daga jikinsa din nan to wannan ba magana ce ingantacciya ba ingantacciyar magana shine jini ba na jisa bane ba in dai na dan adam ne wanda ya fito daga jikinsa sawa'un raunin sabo ne ko rauni ne wanda ya kwan biyu jinin na fitowa kila tare da wari da ruwan kurji duk ba jasa bane ba wannan a shari'a musulunci za ka wanke shi a jikin ka kawai don kasancewar sa datti amma ba dan ya zama na najasa ba an fahimta nan da kyau dalili akan haka sahabbai sun tafi wani yaki ko wata tafiya cikin dare sun sauka a masauki sai suka kyale wani suka ce kai gadin mu yi barci idan an jima kuma za mu tashi kai ma kai dan dana barci yana cikin barci abokanan adawa suka zo a baya yana kai tsaye yana gadi abokanan adawa suka zo lokacin suka zo ya tashi yana kiyamul laili yana cikin sallah aka harbe shi da kibiya a nan gurin ya cire ta ya jefar ya ci gaba da sallah aka sake harbo ta daga nan ya cire ta ya ci gaba da sallah jini ko ina da ya gama ba an da yake sallar ka ba ta yi ba inda suna da fahimtar cewa jini din nan najasa ne zai yi najasa ta bata jikinsa kuma ya ci gaba da sallah haka kaga wannan dalili ne mai karfi ya sau nawa sahabbai ke jin launuka a wajen yaƙi su zo gida su yi jiya jini na zuba jikinsu su je masallaci su yi sallah annawa bai taɓa cewa sallar ku ba ta yi ba Abdullahi dan Mas'ud ranar wata idi ya zo ya kama raƙuman sa ya yanka da dabbobi ya gama jikinsa duk da jini aka ce kada ka mata salati kada ka mata salati lokacin azhar kawai sai ya shiga haka bai wanke jinin ba cikin sallah haka sallar sa ta yi ko ba ta yi ba abdullahi dan mas'ud ne ba abdullahi dan mas'ud ne cikin as-sabiqun al abu na shida annahu la yajibu ala al-mustahadati takrarul Wusli, li kulli dukhuli waqti salatin ba wajibi bane ga mai istihada ta ce za ta maimaita wanka a kowane lokacin sallah wato ita mai istihada wadda jini yake zuwa mata dindindin dangane da lokacin sallah idan yayi yaya za ta yi akwai al'amura guda biyu da hadisin annabi ya nuna za ta yi akwai kuma na uku da waɗansu malamai suka fahimta ƙarƙashin hadisin ɗaya daga cikin matan annabi kamar yadda za mu gani nan gaba al'amura guda biyu da za ta yi imma duk lokacin sallah ta yi alwala ko da an yi azahar da ita ta yi alwala ta yi azhar la'asar ta yi tana da tabbas din wani abu bai faru ba daga cikin al'amuran da ke warware alwala in la'asar din ta yi sai ta sake maimaita alwala haka in magariba ta yi haka in isha'i ta yi wannan ne hukuncin ta kowace sallah sai ta mai alwala shi yasa waɗansu malaman idan suka zo na nawaqidul wudu'i sai su kawo damul istihabat shi ma yana warware mai alwala mai shi shikenan in dai ta gama sallah yanzu to wata sallah idan ta zo sai ta sake alwala kun gane wannan to wannan shine hukuncin da zaka baiwa matar da take istihada kullun abin da zake lokacin sallah dai ki tabbatar kin je in kin gama wata bukata ki ta tilas kin yi to ki eh, ki ki sa wani abin da zake tare jinin yake hana ki fitowa abin da dai mata suka saba suna amfani da shi kenan ki alwala ki sallar ki illa asar ta haka in magarba ta haka wannan abu na farko kenan abu na biyu shine idan azhar ta yi ba za ta sallace ta ba sai ta bari sai la'asar ta zo sai ta yi wanka irin wankan da ake na jinin al'ada sai dai niyyar sa nan gurin wankan istihaba ne kawai idan ta yi wankan sai ta sallace azhar da la'asar din a hade idan magariba ta yi ba za ta sallace ta ba sai ta bari sai isha'i ta shigo sai ta hada su kuma sai ta yi wanka ta hada su ta sallace su lokaci guda idan asuba ta yi ta yi kaga ya zama kenan kullun sono za ta yi wanka sau uku dan za ta hada azhar da asar ta hada magariba da isha'i kun riga kun san dai tariqatul jami'i ba wai ta sallace su gaba daya ta sallace wannan ta yi sallama ta take ta yi ta sallace wannan sai annabi ce inda za ta yi wannan to shi ne kuso ta yi inda za ta yi wannan haza a ajabul amrai amrai da ilayya kamar da hadisi za mu gani nan gaba ina kyautar sai kila zai kawo hadisi waɗannan ababe guda biyu duk tabbatattu ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mai istihada za ta yi abu na uku da malamai suka fahimta karkashin hadisin umma habiba kamar da zo nan gaba shine cewa kowace sallah ta yi mata wanka idan zo azhar ta yi wanka ta sallah idan zo la'asar haka magariba ya asubahi haka to wannan ba nasi ne daga bakin annabi ba dan haka wadansu malaman ba sa daukan sa sai suke fahimtar cewa wannan fahimtar umma habiba ce ijtihadin ta ne to shi yana cikin masu wannan ra'ayin dan haka sai ce annahu la yajibu alal mustahabati ba wajibi bane ga mai istihada takrarul ghusl li kulli dukhuli waqti salati maimaita wanka lokacin da lokacin sallah ya shigo na bakwai zaka rabun da kai kal'id anna qawluhu sallallahu alaihi wa alihi sallam faqsili anki dama wa salli ibn da kai yace karshen hadisin nan da muka karanta yanzu annabi yace faqsili anki dama ki wanke jini ga barin jikinki wa salli ki sallah mushkilun fi zahir wato zamu ga ya dan rikitar li'annahu lam yuzkur al-ghusla dan bai ambaci wankan janaba ba ya ambaci ta wanke jini kawai wala budda fihi badan qada'i ayyam al-hayd min al-ghusl lalle ne ko idan aka ce kwanakin nan na al'ada sun wuce to sai ta yi wanka sannan ta yi sallah din wal jawabu sahih yace amsa ingantacciya da ya kamata a fada game da nan anna hadhihi riwaya wa in lam yuzkar ita wannan riwaya da muka karanta yanzu duk da ba ambaci wanka cikin ta ba fahiya mutadamminatul lahu lalle ta kunshi wannan wanka din liwurudihi fi riwayat al-ukhra as-sahiha dan kasancewar wanka dan an ambace shi a wata riwayar daban kuma ingantacciya allati qala fiha wadda annabi ya faɗa cikin ta yace wa tasili ai a riwayar farko ba ya faɗi wannan kafin mu zo fi riwayatin yace walakin dai salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha thumma ightasili ya ambace wanka din kenan الحديث الأربعون حديثنا أربعين أتكن ون للتافي كم نبيو أو بابي عن عائشة رضي الله عنها an karɓo hadisi daga Aisha Allah shi kare da gare ta anna umma habiba istuhidat sab'a sinin umma habiba ta gamu da larura na jinin istihaba har tsawon shekaru bakwai fasa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi an zalik game da haka fa amaraha an taktasila sai annabi ya umarce ta ta wanka fa kanat tagtasilu li salatin ta kasance tana yin wanka ga kowace sallah maganar sa cewa fa amaraha an taktasila sai ya umarce ta ta yi wanka me yake nufi kwanakin da kika saba al'ada da sun shuɗe ki yi wanka sai ki ci gaba da sallolinki to sai da wannan ta riga ta gama jinin jinin al'ada ya wuce kenan ko sauran ya zama istihada ko to fa kanat taghtasilu ita kuma sai ta kasance tana yi wanka li kulli salatin ga kowane lokacin sallah daga cikin salloli biyar din nan an gane ku to wannan me yake nuna mana cewa dai wannan hadisi da wancan wanda ya wuce kusan ma'anarsu a zahiri take abinda ka fahimta a can shine kuma abinda wannan ke tabbatarwa ƙarin bayani a cikin wannan shine kasancewa za ta yi wanka ga kowane a lokacin sallah to shine ma lati ikhtilaful ulama ikhtalafa ulama fi ghusl al mustahabati li kulli salatin hal yajibu aw la malamai sun yi sabani dangane da abin da ya shafi wankan mai istihaba a lokacin kowace sallah wajibi ne ko ba wajibi bane fa zahaba ba'dhum ila wujubihi wani sashi na malamai suka ce tilas ne amalan bi ahadith waradat bi zalika fi ba'd sunan dan saboda wani hadisai da suka zo a cikin sunan da suke tabbatar da haka wa dhahaba al salafi da yawa daga cikin malamai cikin salaf magabata wa minhum ali daga cikin su akwai ali ibn abi talib wa ibn abbas wa aisha wannan duk cikin sahabbai ne wal khalaf da malaman da suka biyo baya wa min al la'imma daga cikin su akwai waɗannan jagororin al'umma abu hanifa wa malik wa ahmad ila adami wujubihi mazhabin imam malik da abu hanifa da ahmad bin hanbal suka ce ba tilas bane ba mustadillina bil bara'at al-asliya suna kafa hujja da cewa asalin wankan ba a cewa wajibi ne sai in akwai dalili amma in ba dalili ba za a tilasta mace kai ba wa huwa anna al-asl adam al-wujub abinda ake nufi da al-bara'atul asliya din kenan al asl adam al-wujub asali abin ba wajibi bane ba da haka ba iya tabbatar da wajibin sai an samu hadisi wa ajabu an ahadith al-amri bil ghusli duk hadisan da suka zo suka yi umarni da wanka malaman nan sun bada ansa game da wannan hadisai da cewa annahu laysa fiha shay'un sabit su a wurin su ba abin da ya inganta cikin waɗannan hadisai amma akwai malaman da suka inganta wannan hadisai kuma yana kyautata san shine mazhabin Imam Shafi'i cewa mai istihaza za ta iya wanka ga kowace sallah to wannan dai al'amura guda uku shine abin da aka bayar da zabi biyu malamai duk sun amince daya aka samu sabani tsakanin jumhur da kuma sauran malaman da su abin nan ba kun gane da kyau wa guslu ummi habibati li kulli salatin wankan da Umma habiba ta rinka yi ga kowane sallah lokacin da take cikin kwanakin istihada innama huwa min indiha wannan ijtihadin ta ne laysa amran min annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba umarnin annabi bane balaha gare ta fi kulli salatin cewa kowace sallah ta yi mata wanka wa inna nama amaraha Bilgusli ghusl annabi ya umarce ta da wanka ne kadai wato na isnawa haila kenan kama huwa fi riwayati sabita kama yadda ke cikin riwayoyi tabbatattu wa zakara ibn daqiq al-eid annahu laysa fi sahihayn wala ahadihima annahu amaraha bil iktisal li kulli salatin ibn daqiq al-eid yace cikin bukhari da muslim ko cikin bukhari kadai ko muslim kadai babu inda annabi ya umarce ta cewa ki yi wanka a kowace sallah kasancewar babu cikin bukhari in ya zo a cikin sunan ai magana ta riga ta kare abin da ake magana da hadisi shine inganta idza al hadisu fa huwa mazhab to kaga anan gurin <coughs> inda waɗanda suka ce ai wankan suna nan su ma suna da ansa da za su bayar amma shi wannan malamin yana tare da waɗanda suka ce ba lalle bane ba dan haka kawai ya kawo wancan dalilin ya kyale yana ganin wannan dalilin ya riga ya gamsu ba sai amma za su iya cewa to shikenan tunda kun ce annabi bai umarce ta ta yi ba amma ga ya tabbata ta hanyar riwaya da kuma kunya da ita tana yi inda kuskure ne kuma da an sanar da annabi ya hana haka da ko ba kawai da an yi wahayi ga annabi ya hana kuma waɗancan hadisai gaskiya akwai magana a kansu da akwai hadisan da suka nuna annabi ya ce a yi to Allah ya ka yi sabanin da dangane da inganci ko rashin inganci ina nesa da littattafai na yanzu ballantana in samu damar komawa gare su don haka abin da ke cikin nan kawai ke karanta. an fahimci wannan ma yu'khadhu min al-hadith yace abinda zamu iya fahimta cikin hadisin wujubul ghusli ala al fi inda intihai iddati ayyami ha tilas ne mai istihada ta yi wanka lokacin da kwanakin al'ada suka wuce mutane sai ta wanka na al'ada kenan sauran kuma ga abin da za ta yi